ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne da wani malamin turanci wanda kuma ya kai ziyara ƙasar Amurka. A lokacin wannan ziyara dai ya tattauna da abokin aiki na Sarfilu Hashim Gumel game da dalilinsa na zuwa Amurka da kuma sauran batutuwa da suka shafi koyar da harshen turanci a Najeriya ba tare da na ja ku da nisa ba ga bakon namu wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka. Sunana Hamisu Hamisu Haruna. Tumal Hamisu ga ka Amurka me ka kuma daga ina ka zo? To masha Allah kamar yadda na gabatar da sunana a farko na ce sunana Hamisu Hamisu Haruna ni haifaffen ɗan Kano ne sannan kuma na yi rayuwata da karatu na gaba ɗaya a Kano na yi karatun digiri na farko da digiri na biyu a Bayero University Kano wanda na karanci English a nan wannan Department of English kenan wato turanci kenan wato yaran turanci kwarai da gaske sannan bayan nan na yi karatun service ɗina ma'ana na yi service nysc wato ka bauta ƙasa na bauta wa ƙasa a jihar katsina mm. wanda na gabatar da ita a jami'ar alƙalam da ke katsina ah, wanda bayan shekara ɗaya da ne a nan cikin ikon Allah suka bani aiki na ci gaba da gabatar da aiki ma'ana koyarwa a sashen nazarin koyar da turanci da ke jihar katsina wato dai sun ji daɗi kasan cewa duk lokacin da ma'aikata ko kuma wata ma'aikata ta samu wanda yake aikin bauta ƙasa suka rike shi damin sun ji daɗin aikinsa kuma sun yaba da abin da ya kamo su. Gaskiya ne kuma wannan wani abin babban alfahari ne gare ni domin cewa jin daɗin da suka yi su ma'ana jami'ar alƙalan kenan wannan ni dalilin da ya sa har suka karɓe ni suka yi retain dina a matsayin malami wanda na fara a graduate assistant ma'ana mataki na farko kenan. To masha Allah to menene ya kawo ka Amurka a halin yanzu? To Uh, babban abin da ya kawo ni wannan ƙasa ta amerika shine mun zo gabatar da wani taro na ƙara juna sani hmm. wanda ma'ana ita ƙungiyar ma'ana zan ce kenan department of state ma'aikatan harkokin wajen amurka ma'aikatan harkokin waje na amurka su hmm. suka ɗauki na wannan program ɗin tare da fhi 360 hmm. a matsayina na malamin turanci na daɗe ina gabatar da shirye-shirye na taimakawa 'yan uwanmu malamai hmm. na turanci uh, kamar yadda muka sani Nigeria ko Afirka generally muna fama da matsaloli na yadda za a koyar da shi kansa yaran turancin mm. so samun dama da na na halartar wani program ko in ce wani course mm. wanda University of Maryland Baltimore Country mm. a nan uh, uh, America kenan mm. ta bani ƙarƙashin US Embassy da ke Abuja. So na samu damar yin karatu na wata shida a ƙarƙashin wannan program ɗin wanda ta intanet muka yi shi mm. kuma yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da muke fama da su a Najeriya. Uh, ah, mutane da yawa in ka ce kana karatu ta intanet za su ɗauka kamar kawai wasa kake. ko shirme ba karatu saboda babu malami a zahiri yana koyar da kai mm. so amma na gode wa Allah za mu iya cewa covid-19 ta zo da abubuwa da na challenges ma'ala na tasgaro mm. sannan kuma at the same time ta faɗakar da mu hmm. ta buɗe idanunmu akan cewa karatu ba lalle sai ka yi shi a face to face ba ma'ana ba sai ajin karatu ba kana ɗakin kama in dai kana da wannan yanar gizon ka iya shiga kai karatu malami ya koyar da kai so za mu iya cewa gaba ɗaya duniya ta to kamar wani karamin village ne ko in ce hmm, wani ɗan ƙauye ne yau karamin hmm. wuri ne wanda duk inda kake a duniya zaka iya yin wannan karatun so kuma wannan daman na samu ah, da taimakon ita ma'ana embassy tawa kenan ta ta Abuja ta mm. Amerika wacce take a Abuja suka bani wannan daman na yi wata shida ina wannan karatun. To Malam Hamisu ka san dai cewar a Najeriya akwai matsala da yawa musamman idan aka ce bangaren arewa ga matasa. Gaskiya ne. Wani lokaci za ka iya kallon rubutunsu na turanci ko kuma ka saurare suna yin turanci sai ka ji akwai kurakurai da yawa. Me yake janyo haka a yanzu haka rashin ilimi ne ko kuma rashin dagewa a koya musu ne a tabbatar da cewar sun koya? To zan iya cewa na farko zan iya ɗaukan matsalar daga ɓangaren mu kanmu masu mm. koya mm. saboda kamar yadda na faɗa yanzu da zuwan intanet ma'ana na gizo duka abubuwa sun zo da sauƙi akwai manhajoji da yawa waɗanda mutum zai iya amfani da su domin ya koyi yaren turanci hasali ma yanzu idan ka shiga misali a kafofin kafofin sadarwa da muke amfani da su kamar su facebook mm. kamar su whatsapp kamar su twitter da yawansu akwai group groups waɗanda za ka iya shiga ka amfana da su kuma ka koyi turanci kana daga cikin ɗaki baka da bukatar sai ka je waje to ina ganin ta nan ɓangaren zan iya cewa mu kanmu ya kamata mu canja tunaninmu mu san cewa with the little da kake da shi mm. ma'ana da duk kankantar data da kake da ita mm. zaka iya amfani da ita ka koyi turanci ko da kana daga gida ne so kaga ba mu da uzurin mu cewa a'a ba mu da hali ne ko ba mu da dama ne da za mu je makaranta ko wani abu irin wannan akwai mutane da yawa waɗanda ba su je makaranta formal education ba amma sun samu dama sun yi karatu ta intanet so ina ganin wannan wani kamar in ce wata dama ce da muka samu mu kanmu 'yan arewa mm. domin mu ƙara wayar da kanmu mu ƙara fahimtar cewa rayuwa yanzu akwai ƙalubale da yawa kuma ya kamata mu tunkari waɗannan ƙalubalen sannan kuma mu yi karatu yadda ya kamata domin mu ne future mu ne gaba matasa su ne ginshikin al'umma duk lokacin da matasa suka samu matsala a rayuwa su ya zama zamanto al'ummar nan gaba ɗaya ta gama samun matsala haka ne to me zaka ce ga matasa hausawa a arewacin a arewacin Najeriya da ke cewa ai wannan ba yaren uwata bane turanci ko ba yaren babana bane ba me yasa zan koye shi zan yi shi yanda na ga dama menene muhimmancin koye turanci to masu sauraro saboda kura lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai a shiri na gaba za ku ji amsan da ya bayar game da wannan tambaya da aka yi masa a madadin bakon namu Hamisu Hamisu Haruna da kuma Sarfilu Hashim Gumel da kuma Jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Lelo Dresham na ku baban ya ci ki cewa huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.